Rundunar sojin Najeriya kwanakin nan ta ta fitar da bayanai masu nuna yadda take ci gaba da matsakaimi wajen kai farmaki ga 'yan bindiga da ke haddabar yankin arewa maso yammacin Najeriya kuma tana samun galaba ta hanyar tarwatsa maɓoyarsu har ta ce ta hallaka wasu daga cikin kwamandodin hatsabibin ɗan ta'adda Bello Turji da wasu 'yan bindiga da dama. Hakan ya sa 'yan bindigar suka tarwatse suka warwatsu zuwa wurare daban-daban suna neman mafaka domin su tsira da rayukansu kuma hakan ne yasa gwamnatin sokoto ta ankarar da jama'a musamman waɗanda ke zaune a gabashin jihar waɗanda su ne mafi kusa da inda barayin ke gudun ceton rai da cewa su yi taka tsantsan yayin da ake sanya idon sai aka samu nasarar damƙe wasu mutane kimanin goma sha uku da suka zo sayawa 'yan bindigar abinci mai baiwa gwamnan sokoto shawara akan lamuran tsaro kanal abdul usman mai ritaya ya ce jami'an tsaron al'umma da gwamnatin ta kafa su ne suka kama mutanen bayan wasu bayanan sirri da aka samu. Eh, mun kama wasu a cikin isa wanda yake a community guard namu ne suka yi wannan aiki kuma bayanai aka samu na su mutanen cikin gari community suka ba da wannan bayanai har aka yi tracking ɗinsu kuma aka je aka kama su a lokacin sun riga sun yi siyayya ma wanda ke yanzu suna hannu fiye da goma sha uku. Haka ma an samu nasarar kubutar da wasu mutane da aka yi garkuwa da su a yankin sabon birni baya ga wasu fiye da saba'in da aka ceto tsakanin watan Disamba na bara da farkon wannan shekara. Zuwa suka yi suna cikin moto a moto suka zo moto ce za ta wuce wani ke suka afka musu amma tun da jami'an tsaron mu ba kwance suke ba nema suke ana cikin wannan hali shine aka afka musu kuma da an samu an an kubuto wanne yake suna cikin wannan mota direba ne kadai wani wata a ciki take ba da labarin cewa ta gan shi shi gudu yayi to wannan ba mu same shi ba amma insha Allah rabbi da yake sun shiga cikin daji in Allah ya da muna kyautar san shi ma za mu shi. Mazauna yankunan na gabacin Sokoto inda matsalar rashin tsaro ta yi kaka gida yanzu suna cikin fara'a ganin yadda mahukunta suka yi kura da gaske domin samun mafita ga matsalar ta 'yan bindiga. Farfesa Ma'azu Shamaki dan asalin yankin Isa ne kuma babban sakatare na kungiyar cigaban al'ummar yankin gabacin Sokoto mai fama da matsalar rashin tsaro. Halin da ake ciki bandit din nan ba su da mazauna kuma suna ta kansu sannan an yi nasara sojoji da wannan joint tax force sun kashe su da yawa sun tarwatsa sun baro eh, gabacin isa wuyacin su kun ji labarin ai bello turji duk suna na sun yamma a kauyukan isa irin su galadi kusa ga shinkafi da sauransu duk suna nan sun katuru da sauransu duk barayin nan suna nan ciki to wannan shine daidai dama irin abubuwan da ya kamata cewa tun ringa yi ma masu ruwan alburusai don a ga cewa an sha kan lamarin to ko mutanen yankunan sun soma ganin sauyi a yankunan nasu bisa ga yadda ake kokarin kawar da ayyukan na 'yan bindiga wallahi mun ga canji sosai yanzu haka mutanen ƙasar al'umma isa suna nan muna jin daɗi ana walwala an fara sakewa duk inda ka tafi gaba da jama'a ka tafi a yanzu saboda an fara jin sauki bisa ga halin da an ka fito da yake rundunar sojin Najeriya ta ce ko bayan kisan 'yan bindigar da ta yi akwai wasu da ta jikata a har-haren da take kaiwa abin da masana tsaro ke ganin dole ne su bazu zuwa wasu wurare domin neman agajin magani ko kuma abinci. akan haka ne gwamnatin sokoto ke neman haɗin kan al'ummar yankin na gabacin sokoto haɗin kai kuma shine su wannan mutanen da aka tarwatsa su ma ai su daban yake tun tunda su da dabba ba bambanci mm. to ba mutane bane wanda za su yi wahalan ah, ganewa bi iznillahi ta'ala da zarar an gansu a sanar da jami'an tsaro matsalar rashin tsaro dai ta jima tana ciwa 'yan Najeriya musamman arewacin Najeriya a kwarya ta salwantar da rayuka da dukiyoyin jama'a da dama ta tayar da garuruwa da yawa abinda kowa ke fatar ganin an magance Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.